أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين amma ba yan uwa musulmai na mana wanda da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka don ci gaba da karatunmu da yake karantar da mu falala da ladduba na masallaci zama a cikin masallaci da kulawa da haƙoƙi na masallaci da kulawa da haƙoƙi na masallaci mun ɗauki lokaci ba mu yi wannan darasi ba ko mu ci gaba da yi ba saboda 'yan tafiye-tafiye da muka yi mun yi tafiya na 'yan lokaci kuma ziyarce-ziyarce cikin abin da ya bani sha'awa ko tunani ga wannan majalisi mai albarka ne muna london muka ziyarci cambridge university yana zuwa ko wani ɗan mu da yake aiki a can bayan mun haɗu mun gaisa sai na ce kamar na taɓa da yin na kamin kamar mun taɓa sai ce ai shekarar jiya na wurin darasi ka na masallaci a abuja wannan darasi na masallaci da ke karantar da mu duba na masallaci don haka masallaci ne wannan ya bani sha'awa na ce to kai ne ba ya ce ai ni ne karamin kanin su rajar da ɗan daga shi na zarfata na ce a masha Allah kuma ga shi ya yaro matashi mai kokari ko a can university yana cikin waɗanda ake girmama asarawa ya ɗan da suke girmama shi aka ba shi nan najeriya ma an bashi ba alayyarsa dai ya excel ya kai kashi to kaga muna ganin kamar wani darasi ne da muke tattaunawa kawai a cikin masallacin mu a sai akwai mahalarta da dama ba ma wannan ba akwai kungiyar mu ta sautin sunna cikin ƙawayen ƙungiyoyin mu da muke da suke da alaƙa da ƙungiyar izara ƙungiyar sautin sunna suna nan a yau don suna da nan ana wurare daban-daban a yau shi ma muna magana da wasu daga shugabannin su suka ce ai kai tsaye da an saka karatun nan sai su ɗauka sanya a sautin suna yau kowa na iya bibiya duniya ya zama kusan wuri da haka alhamdulillahi ah, kullum da kowa ya iya ba da gudunmawa wasu gwargwaron abin da zai iya bayarwa tsakanin Allah subhanahu wa wata bayan mun dawo muna son koma muka shiga su kuma na kasa mun tafi jihar Taraba a je an program ah, don ga Taraba state mun dawo da kuma sake mun program Ka je yola adamawa aka yi program na aurar da marayu yan mata guda ashe irin program da muka yi a nan masallaci su ma can aka yi irinsa kuma alhamdulillah program ne mai ban sha'awa wanda kungiyar jama'a ce za ta da wata suna take ba da gudumawarta wurin tallafawa zaman lafiya wurin tallafawa masu rauni wanda ba su da kowa mu kuma mu yi musu abin da za mu iya yi don su gane cewa ƙungiyar nan tana kulawa da kowa kuma don a sanya musu farin ciki da murna da jin daɗi a cikin zukatan ya kama irin wannan aikin muna roƙon Allah mu ɗauke sarki ya nasa bayan muka tashi kuma aka sake dawowa da wani program a Kaduna na ƙungiyar Nisa Sunna ita ma ƙungiya ce karkashin ƙungiyar jama'a tuzar da bidiyar kamar su ma'ana reshe ne na matan wannan kungiya su masu su da gudunmawa su wurin tabbatar da ainihin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so a cikin gidaje wurin biyayya da mazaje wurin koyi da suna su ma alhamdulillah ina samun ci gaba ba kaɗan ba bayan na aka wuce kuma kai wa'azi na ƙasa kano kamar yadda aka sani in agaji sun taro taron ya yi ban sha'awa kanawa sun gaya da ƙungiyar da zara ta shiga zai na kasa da alhamdulillah muna gode wa Allah da ke zafi kan wannan bayan nan muka sake yin wani program kuma a jihar Zamfara muka sake wani program kuma washe gari daga Kano muka je ka zaure inda ya ɗari da hamsin aka yaya shi aka cikin Qur'ani cikin shekara wani ya ɗari da hamsin wanda ke karantar da mun cewa ba sai ka ɗauki ɗayan da ka kai su nesa ba a gida ma yanzu za su yi dr abdulkadir Kazauri, sun sanya wa makarantar sheikh jaba mahmud wannan makaranta ne na tafizin kuma a shekara guda yara sun haɗa kuma sai dai abin tausayin kusan yara yara kusa ɗari da ashirin ko kuma ƙasa da haka duk 'yan mata ne mazajen yankan an samu maza ma'ana mata sun fi haddana da alƙur'ani su suka fi wannan ya nuna wajibi ne ɗan matasa su tashi da ta kokari wurin nan da alƙur'ani idan muka biyo ka suna amma da program na ziyara ta'aziyya aziya da da ayar manga saboda yara su kai musamman na abuwa da ya ta wuce. haka dai program ake ta ɗaya bayan ɗaya mun je jihar yobe an bude masallaci a gashi wata juma'a wanda suka sanya suna na masallacin mun jagoranci gudu wannan masallaci daga nan ka dawo guru aka yi program wa'azi washe gari muka shigo adeja muka ziyarci university ɗin da muke ginawa washe gari muka taho zaria su ma makaranta kusan ɗalibai su ma sun kai ɗari biyu ɗari da wani abu waɗanda sun yi graduation makarantar ubai burka sun sanya mu sun sanya yi babban babban wurin da jawabi sannan aka taho kaduna muka yi ta'aziyya ga sakataren na farko na majalisar malamai malam rawa sa Allah ya mishi wasu Allah ya karanta shi saboda haka bayan nan jiya kuma kasa da dawa don ci gaba da ayyuka na wannan kungiya kenan tafiyar da ba gama ba akwai dalilai akwai abubuwa da suka sa na jagoranci da shugabanci muna neman addu'o'in ku da fatan Allah da kake zarki ya kara mu jagora Allah subhanahu wataala ya karanta wa bukatun malam Hassan mutum ne mutumin kirki ya yi hidima wa wannan kungiya ya ce maka ya tsaya ya tabbatar da cewa ya bada gudunmawa sa lokacin da ke rayu Allah ya karɓa rayuwarsa ranar juma'a da ta gabata Allah ya gafarta mishi ya gafarta masa to daga cikin darasin idan ba manta ba muna ganin abubuwa da ya kamata a cikin masallaci ba tare da wani ya iya cutar da makwabcinsa a masallaci cutarwa kuma koda da karatu alƙur'ani ne ta yaya zai cutar ma'ana kada daga sautinsa da kira har karatunsa ya hana makwabcinsa iya samun nutsuwa wurin karatu musulunci na nuna mana larduba da za mu cikin masallaci amma kafin nan manzon Allah ta da cikin Allah ta kwata gare shi ya har annahi an al-khuruj min masjid ba'da al-adhan an ki mutum ya fita a masallaci bayan ladan ya yi kiransa in ba da ruwa lokacin da ladan ya kira sallah kuna cikin masallaci to abin ki ne mutum kuma ya fita ya bar masallaci kenan ya jira har sai an yi sai an yi sallah saboda haka musulmi baya fita masallaci bayan an kiran sallah sai da larura alwarsa ta warware ya shiga cikin wani damuwa da ya kamata ya fita da sauri don ya je ya gyara in ba haka ba to kada ya fita masallaci yayin da ake kiran sallah sai da abu hurairah ya rawaito wani hadisi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ta rada ne Allah a gare shi Idan idza nudiya lis-salat idan an yi kira na sallah abdara shaytan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'bir idan an yi kira sallah shaytan yakan juya da sallah. to karka ya fi wannan iska yayin da ya aura ya ba ya to irin wannan karan shedan yake yi wai don kar ya ji kiran sallah ko kuma ya ta ruwa yana fita yana ihu kamar yadda Qur'ani ya ba mu labarin kafirai idan ana karanta karatu al-Qur'ani suna cewa la tasma'u li hadha al-Qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun kada ku yi sauraro ga wannan Qur'ani mai girma ku yi ta daga sauti ana kururuwa ana hayaniya ko za ku ci nasa kiran shi shi inda za a yi aikin Allah ba yana shiga cikin tashin shi yasa Allah ya kamanta kafirai da Yahudawa da Nasara cewa ihu kawai suke a wurin ibadarsu wa ma kana salatu inda al-bayt illa muqa'a wa tasdiya saboda haka ibi ibi suke a wurin sallah da ciki don me shaitan na ciki haka nan ko wurin ibada ku duba ku gani duk karantarwa irin na sunna za ka samu mutane cikin nutsuwa yanzu domin masallacin da kowa na cikin nutsuwa yana sauraro a karanta a alƙur'ani da sunna amma idan aka haɗu za a yi bidiya in ka samu 'yan bidiya za ka ga babu shi yasa ko zikiri ake yi ba na suna ba irin na bid'a ba mu faci wannan na sa kuma kowane gari ne irin nasu in ka je gara ya shige yi nasu da ko in ka je Niger daban in ka je Mali daban in ka je Burkina Faso daban in ka tsallaka ka shiga sauran kasashen Afirka kowa da irin su da rashin su amma Qur'ani abin da yake ce mana ala bi dhikrillahi tatma'innul ambaton Allah ake samun nasuwa duk inda kaga ana zikiri saboda Allah zikiri irin da sunna ka ga ana yin shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa alqur'ani mai girma karatunsa zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafizun mu muka saukar da zikiri alqur'ani mai girma kuma mu ne za mu tsaya shi to idan an yi kiran sallah sallah ce. shi dan yakan juya da yana dinda iska yana kururuwa don kar ya ji kiran sai an gama kiran sallah an tada kama sai dawo daga nan sai ya so mu shiga cikin zukata dama shi yasa aka ce wa min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas al khannas mai boyewa idan an yi kiran sallah sai ya dade sai ya gudu in an dawo ta da ita sai dawo sai ya shiga zuciyar wannan so ban san ya ka tunani abin da bai kamata ka tuna ba lokacin da kake wajen saka sai ka tuna tunawa ya da kake sallah shirfanan gida yara ba lafiya wani harkar business wani harkar wane ne ba ka tashin tunawa sai kana sallah burinsa ne ne ya sa ka manta da me yi har ma mutum ya kai haka a nan rage ciki uku ne ko hudu misali an taɓa samun masallaci gaba ɗaya liman ya yi mantuwa ya yi rakarwa ya ƙara raka'a babu wanda ya sarrafa da liman ya kenan duk masallacin da liman da babu zuwa na cikin tashin ka an shiga tashin wanda liman ana tsammanin in ya samu matsala akwai wanda sai kusa rasu su to liman ba ya tashi sai da ake yi da sallar liman ya ce Sannan nan na da kawai su kawai sai wani ce nima ba haka nake wannan ba ce nima haka nake Ta ga samu matsala don haka sallah ba sai bakin ka sai an sake kawo shi sannan a yi sujada don haka shedan idan an yi kiran sallah yakan fita da gudu sannan an tada ya kama ya dawo abi sha'sa yake kara kunna uqudan fil masjid mun kasance muna zana cikin masallaci ma abi hurayra tare da abu hurayra radiyallahu anhu fa aqra al mu'adhdhin sai ne kiran sallah ya kiran sallah fa qama rajul min al masjid yamshi ana kiran sallah sai wani bawan Allah sai tashi na tafiya fa fa'at ay tabahu abu hurayra abu hurayra ai fa'adba'a basar sai ainihin wato idon abu huraira sai ya ainihin wato bi wannan bawan allah ya sanya ido yana kallonsa ya ga me zai yi yayin da mai kiran sallah ya yi kiran sallah fa fa'adba'a abu huraira abu huraira ganin sa sai ya kalli wannan bawan allah hatta kala da min almasjid har da masallaci فقال أبو هريرة سي أبو هريرة إذا هو نسكي ذو نتاك أما هذا كن قوانا ما هو ملا دي من دبار نجل فقد أصى أبا القاسم يا صاحب أبا القاسم أبا القاسم النبي محمد صاحب أبا القاسم الله ومن صاحب أبا ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله duk wanda ya manzo Allah da'a ya yi wa Allah da'a in ka saba wa manzo Allah ka saba wa Allah saboda haka yace amma hada faqad asa abul qasim wannan ya saba wa abul qasim akrata muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi wani hadisin da Abu Hurairah ya rawaito ce la yasma'u an-nida'a fil masjid hada thumma yakhruju minhu illa li hadatin babu wanda zai kira sallah a masallaci ya fita daga masallaci sai dai akwai wata bukata idan dai wata bukata ce tafi da shi to ba da amma ba wanda zai kira sallah ya fita sun mala yarju ilayhi illa munafiqun wanda zai ji kiran sallah bayan an kira sallah ya fita ya ki dawo sai munafiki shi ke haka dabarani ya rawaito wannan hadisi amma man kharaja li uzrin wanda ya fita saboda uzuri irin na shari'a ka wudu'in kamar mutum ya je ya sake rara faqad warada dalilu dalili ya zo akan haka bi jawazi ya halatta wa huwa ma dalla alaihi shine abin da wannan hadisi da muka ambata na Abu Huraira yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja wata rana manzon Allah ya fito wa qad qimatu salat alhadin an tada ita wa adarju sahu sabo ta ke an fi da sabo sabu sahu kamar manzon Allah ya fito mai da ita ba sai ta tada ita hatta idan qama fi musallahu har sai da manzon Allah ya tsaya inda ya saba tsayawa don ya wuce ya limanci intazarna an yukabbira mun jira manzo Allah ya ce Allahu akbar sai muka ji manzo Allah bai tabbara in sara sai manzo Allah ya jiyo an tara ya ikama an yi sau ya tsaya zai tabbara ko sai jiyo da ya jiyo ƙara sai manzo Allah ya ce alama talibun kowa ya tsaya inda yake kowa ya san inda yake an tara ikama an daina ta sau annabi bai kabara ba ce kowa ya san kowa ya san shi za su sai fa bakatna ala hayatina muka tsaya a matsayin mu muna tsaye muna jira mu kuma su me ya faru hatta kharaja ilaina har sai da ya fita sannan ya juyo dawo yanzifu ra'asuhuma sai muka ga kan manzo Allah yana zubar ruwa yana dubo ruwa yana dubo ruwa wa qad alhalin ya je wanka a sai manzo Allah ya manta ne da jaraba a jikinsa ya shigo masallaci an tare kama, sannan ya juya ya ce bayan tare ikama ku jira ya je yayi wanka ya dawo ana tsaye sannan ya juya ya ce Allahu akbar sai kowa ya kabbara ba yau wannan akwai fiki ba ciki yana karantar da mu cewa liman idan uzuri ne ɗan kaɗan ba mai nisa ba in yi ana saurara shi amma ba mu da wannan haƙuri a masallacin mu da yawa kaga an sa lokaci da rabi za a yi sallah idan liman ya kara minti biyu ko uku sai ga wannan ya kalli wannan nan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli ballantana da mai kai minti biyar in ba a yi sa'a ba sai ka ga cece ku wurin liman wannan wanda su bai da musamman su bai ya ajiye mutane ya ke fitowa a yi kaza a yi kaza ta ga rashin girmama amma domin da irin na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke koyar da mu cewa mu zama to masu ne masu da annabi ya yi mantuwa bai yi wanka ba aka kada kama ya juya ya shiga gida har ya yi wankan har ya dawo ya yi kabbara ba wanda ya ce kada saboda da kankana na kuma fira a yi wasu wani muna da kyakkyawan koyi da manzan Allah ta dada mashi malamai suka cewa ya nuna lokacin da manzan Allah ya je sa kusa ne kuma har ya yi wanka bai ɗauki lokaci shi yasa ba a sake sabon fika ba da za a tare ita ba yanzu wani uzuri ya sa liman shi ana ya mutuwa ya fitar da zai yi wani abu idan ɗauki minti biyu ko ya dawo ba sai an sake wani sabon ta sai ya wuce kawai ya kafa sake saboda ta biya amma inda zai kai yanzu a yi sauro a tare ita sai ya kai akalla minti ashirin talatin kafin ya dawo to yanzu wannan sai an sake sabon ta saboda ya ɗauki lokaci ko kuma in uzurin ya zama tun uzuri ne sosai liman zai iya bada hukunci ce to wani wuce biyu masu wannan yana karanta da mu ana saurarawa limamin idan wani abu mai kama da wannan ya faru usman bin affan yana cewa man adraka adhan fil masjid duk mutumin da ya riski kiran sallah a masallaci Usman ɗan Affa yana cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya riski kiran sallah a masallaci sun kharaja sai ya fita lam yakhruj da hajatin ba ya fita saboda wani bukata bane wa huwa don raja kuma yana nufin ya sake dawowa a ba wata bukata ce ta fita shi da zai sake dawowa haka kawai an yi kiran sallah ya fita fa huwa munafiqun amma in uzuri ne ya fita kai sai ka fita saboda uzuri ka sake dawowa da wannan daidai sa'id ibn musayyib yana cewa manzon Allah ta da mishi Allah tabbata gare shi yayi hadisi cewa la yakhruju min al-masjid ahad kada wani ya fita masallaci ba'da nida bayan an kira sallah illa munafiqun sai munafiki illa ahadun akrajatu haja sai dai wanda wata bukata ta fitar da shi wannan wato bukata shi irin na dan adam ya da shi to wannan babu laifi ya yi sa kuma ya dawo don ci gaba da sallah ko abin da ya kamata haka don haka idan mutum ya shigo masallaci aka yi kiran sallah to ya shiga kurkuku na masallaci ba zai fita ba sai an yi sallah tare da shi sannan sai idan ko aka a yi kiran sallah ba ya shigo ya yi namilarsa yana iya samun tafi in ya tafi wata bukatarsa ta sake kama shi a wani wuri ya shiga wani masallaci bukatar ta kama shi ba lokacin sallah ba duk lokacin da ka shiga masallaci ana so da kai yana bila da kai don gaiso masallaci amma mafi yawa da ma abin da zai kai ga masallaci ne ne sallah to me yasa kuma an yi kiran sallah kai ka biya wasu ko suka shigo masallacin dab da kafin lokacin kiran sallah saboda suna da wani kyama ga limamin da za su sallah tare da shi ba sai su tsaya a gefe su sallar sai su to wannan ma ba daidai bane don neman raba kan kuma musu? don haka masallaci na da abubuwa da ake so a kiyaye a cikinsa domin gane cewa in ka shigo masallaci akwai bukatar kawai masallaci wuri da ibada to yaya ake zaman masallacin menene za a yaya da take zaune kake jiran sallah shine karatu mu na gaba insha Allah wanda za mu fara daga abinda ya gabata muna fatan Allah sai ya barka cikin gabatar kurakuran da Allah shi gabata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh